Thank you. Assalamu alaikum rahmatullah ina muku wa fatan alkhairi ina muku barka da shigowa wannan channel din wato AJY Media idan yau ne farkon shigowanka ga wannan channel din ka dauke ka mana subscribing ga channel din nan sannan ka danna alaman karawa amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa video YouTube za su baku alama gashi mun sa sabon video kun ga sai ku kalla sannan ka kumanta ku yi mana liking ga wannan video a yau insha Allah zan nuna muku wasu sirrika wasu abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata a ce kun sani a YouTube da yawa daga cikin mutane ba su sani ba a YouTube mutum kawai yakan shiga youtube ne ya kalli video ya fita wani kila yana neman wani abu amma kila misali kamar channel din yana da videos da yawa idan ya ce zai tsaya yana eh, bincika videos ba zai gan shi ba zai tsaya yana dubawa ɗaya bayan ɗaya ba zai gane ba kamar yanzu za mu shiga wannan channel din nawa na AJY media bayan ka shigo nan bayan ka shigo youtube ɗinka zaka ga alaman search a nan sama sai ka danna shi bayan kun danna shi sai ka yi sacin ga sunana ya fito AJY Media kana sawa zai fito maka da shafi kamar haka wayannan su ne videos din da na yi uploading a YouTube zai fito maka da su kamar haka to bayan ka shiga idan kuka duba nan za ku ga logo dina sai ku danna kan shi saboda ku shiga asalin channel dina bayan kun shiga kun shiga asalin channel kun ga yadda channel din yake wannan shine ah, first page din idan kuka duba za ku ga an sa home an sa home a cikin channel din gashi nan home sannan na biyu videos to wani zai je yana ta duba videos ila yana son ya duba videos da muka yi a can a last month ko a wata baya baya a watan baya ya to kuma videos din suna da yawa zai sha wahala ya ce zai ta bincikawa zai ta bincikawa to shine WhatsApp suka kawo wani sabon tsari wanda ya kamata a ce kowa ya sani a yanzu akwai abin da ake kira playlist wa'innan playlist idan kuka shige shi za ku ga an yi an yi wato an rarraba videos din an kowanne an sashi idan bangaren whatsapp ne za a sashi a bangaren whatsapp zai zama a section na whatsapp idan bangaren youtube ne zai zama kamar yanzu idan kuka duba duk na yi na jera abubuwa na ba kowane ba kowane youtube wannan page yake suke yin haka ba amma yawanci za ku ga youtubers ɗin da suke yin youtube sukan yi wannan sukan yi kokari su sauwaƙe wa viewers ɗinsu masu kallon videos ɗinsu eh, duk wanda ya zo yana sacin kun yanzu misali idan kana son ka yi sacin akan abin da ya shafi logo yanda ake logo kawai zaka shigo inda aka sa logo design kun inda aka sa logo design kana shiga duk videos da na yi akan logo duk za ku gansu a nan wajen duk za ku gansu ba sai ka je kana ta bincike kana cewa a ina zan ga wannan a ina zan ga wannan idan ka shigo bangaren misali kaman application na yi amfani da applications kala na nuna amfanin applications kala kala a waya to idan ka shigo kana shigo za ku duba ku gani kana shiga kan applications nan za ka ga videos da ne akan application daban-daban ga sunan dai in kuka duba ɗaya bayan ɗaya za ku gan su da yawa cikin sauki ba sai ka je kana ta scrolling na videos kana ta searching ba yan kuka duba bangaren whatsapp yanzu duk abin da ya shafi whatsapp za ku gani a nan wannan shine karshen video mun kumanta ku mina lakin sai mun haɗu a wani video na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh